daidai da takwas ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam abu muhammad abdullahi buna abdurrahman addarimi assar makandi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabul muqaddima a inda mala yake kulla mana babubuka ya tara ayoyi hadisai asarai saboda faɗakar da al'umma abin da yake da alaƙa da tauhidinsu domin a gyara alaƙan da ke tsakanin kai da mahallicinka duk abin da ka aikata ya saba ma abin da Allah yake so to kayi gwari Allah madaukin sarki ba zai karba ba kuma lalle zai hukunta ka na biyu muna ƙarƙashin kitabul ilmi ne inda waɗannan ayoyi da hadisai da asarai da fassarar malaman farko da mala yake kawo mana to yana an karar da al'umma akan kan taka tsantsan a dukkanin matakan da suke ciki shin kai ka taka mataki na malanta ne to kai hankali kai ba Allah ba ne kai kuma ba manzan Allah ba ne kai mabiyi ne kai bawa ne akwai yadda mai abin ya tsara ya ce a yi shi sa yadda kake takama da sani Allah yana cewa ma tun min ilmi illa kalila ilimin da aka yi muku baiwa to kaɗan ne kwarai to kai ta ka tsantsan kasancewa kai malami ɗan dako ne isar da saƙon da aka maka umarni kaɗai aka saka ba wanda ya sa ka ƙirƙirar sabon umarni ko hani kawai Allah ya ce ka ce Allah ya ce annabi ya ce annabi ya ce tunaninka da ra'ayinka Allah maraukin sarki bai halicci jama'a su ba kai ma ba a halicce ka kabu wannan ba abin da aka umarce ka da kabe shine abin da Allah yake so haka abin da annabi yake so a bisa fahimtar annabin da kuma sahabbai haka ɗaliban ilimi duk abin da za ku yi ku yi domin Allah kuma ya kasance manufan Allah ne a ranku duk wanda ya sauka kan wannan ka'idan to ya ɓata rayuwar shi a banza ka zo kana yi abu don Allah ba saboda tunanin wani abu to ka hankali to duk dai matattaran bayanan da muke malam ya tsaye da mu a yanzu a babun Fishtinabil a hawa babin da ke bayani akan lallai ilalla jama'a dai su nisanci soye-soyen zuciya domin son zuciya wa bala'i ne mun gano wannan da kyau to a ciki a farko mala ya kawo mana asari na babban tabi'i babban malami umar dan abdulaziz ɗaya daga cikin khulafa allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi wanda in ba manta ba wannan asari na shi yana cewa muddin ka samu mutane da son keɓewa da son ganawa su suware isu isu sun yi wani kuri sun fitar da wani tsari na abota ko kuma na waɗanda tunaninsu ya ɗaya ya ce to in kaga mutane da wannan to ka rubuta masu sun kama tafarkin bata shin malamai ne ɗalibai ne ko suwane ne idan kaga haka ya faru to mala ya ce lallai ilalla an tunkari afkawa cikin batan da sai dai allah madaukin sarki ya kyauta kawai to kuma haka yana faruwa kaga mutane kullum sun ware gefe kus to wannan akwai bata a cikin shi kuma za ku zo za ku ji ɗabi'a ne na munafukai kowa ko yake yi da shi ne mala yake cakala abu asin. babban malami abu asu ne ke cewa wa bi taqdimin nun alal musanna kun sa karatun baya malai na ta kokarin bayyana mana yanta juna madadin na jauna to sai ce ana gabatar da nun alal musanna akan wannan ta mai digo biyu a sama ƙara hamza wa warsh rahimahumullah waradiya anhu ma qawluhu ta'ala anan ne suka karanta wayatana jauna har muka ji cewa wayanta jauna suke karanta ko bil ismi wal udwan wa ma'asiyatir rasul al aya wa qara'a warshin wahadahu shi kuma warshu yake karanta ya ayyuhal ladina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw to shi warshu in yazo karanta wannan ayan me yake karanta ta ina ɗaliban warsh? eh kasar ran na an ce waɗanda suka gama to ina wanda suka gama eh me warsh yake karanta ya ayyuhal ladina na jaitun falatata fala jau bil ismi wal udwani wa ma'asiyatar rasul eh kafin mu ji wai shin ma tukuna ayan me take karantarwa eh tuna ba ku minti daya ku nazarin ya yake karantarwa ya kamata tun kafin mu zo kun san cewa zan kalubalance ku ai da ran nan na jefa kalubalen da kyar aka iya bani ansa Allah ya sa mu dace sai da wannan ayar <clears throat> Allah madaukin sarki yana cewa ne alamtara wai ba ka gani ne ilal ladina nuhu anin najwa wanda aka hana su warewa da yawan ganawa da yawan mitin mitin mitin dai sun ya uduna limanuhu anhu kai ka ce sun hannu sun ko sun ji faɗan da aka yi masu sai kuma sai ƙara ganin sun koma ga abin da aka hana su sun ci gaba waye ta na jauna bil ismi wal udwan in ka bi irin gana wanda suke ku to gane ne wanda yake cike da sabon Allah da kuma kangare ma dokokin Allah da yiwa ana ganawa a zagiwa ne a shirya ma wance da suwa na gadan zari ana shirya wasu shiryayyar abin da kai tsaye ya saba ma abin da Allah yake so kira wani a ware shi a kira su wani a gana da su to duk irin wannan Allah madaukin sarki ya hana musulmi ya sa kan shi a ciki in ko musulmi bai ji bari ba to zai sha mamaki kuwa sai cewa ma'asiyatin rasul mafi yawancin ganawan ana yi ne ana saba ma annabi annabi zai ba da umarni sai wani ya ware ka sai na maka danne hawa kalli kaza shikenan kullun kaza kenan daga haka daga haka sai ga mutane sun yi watsi da abin da yake shine na gaskiya sun koma abin da ba shine na gaskiya ba ana fahimtar wannan da kyau ko annabi sai ya bada umarni ya ce a je a yi kaza wanda aka ba umarni sai a je a keɓe shi sai a rika zira mashi wasu maganganu kamar mazirarin carbi tun bai ɗauka sai kuma yana ɗauka a bi har gida a zaunar da kai ana nuna maka ai suwana ba su kyauta ba ai da kaza aka yi da kaza aka yi da kaza aka yi duk wannan ganawan haramun ne duk wanda zai zo ya ce na sai ya gana da kai in dai ba umarni zai maka cewa kai sadaka ba ko kuma za a sulhunta wasu mutane biyu da ba sa jituwa ko kuma wani abin alheri za a umarce ka da yin shi duk wanda ya nemi warewa da kai to babu alheri kakkawa ware ka gaya mashi wani yi gaban kanka nema zan yi gaban kaina in ba haka ba wannan ayan ta ci ku shine umar dan abdulaziz yake cewa in dai ka ga mutane suna yawan warewa suna yawan ganawa suna yawan kiran mitin wai sun yi kuri isu isu kamar wasu 'yan cultism to waɗannan mutane yace sun kama tarban bata kuma zai wahala batansu bata bayyana ba komin daren dadewa kuna fahimtar wannan da kyau ko kuma ga aya da mata hana wa iza ja'uka ire-iren su duk sanda suka zo maka hayyauka ma lam yuhayyika bihi Allah ko sallama za su yi maka to za su yi maka sallama na izgilanci ba da irin sallaman da Allah madaukin sarki yake ma ba wa ya na fi amfosihim kullum abin da ke masu gizo a rai irin waɗannan mutane suna cewa laula yu'azzibuna Allahu ma naqul anya jama'a makircin da muke shiryawa irin abubuwan da muke yaɗawa. irin bala'o'in da muke bazawa a cikin al'umma Allah watan wata rana ko ba zai mana azaba akan ababen da muke faɗi ba Allah ce hasbuhum jahannam ba komi ko ba a yi masa anan ba jahannama ta isa maganin makangara ha wanci ita ce makomansu bi'sal masir a cikin waɗanda suke irin waɗannan abubuwan ko ba duka ba akwai wanda ya gamsu abin da yake yi kamar ma dai wahayi ne Allah yake mashi amma ɗaya biyu uku wani zai ga wannan abin da muke gaskiya ba daidai ba ne kuma kuskure ne a bari shi ne irin wannan tintintin laula yu azibun allahu wai ba kwa ganin wannan abin da muke ko bai furta ya faɗa ba in ya koma ya ware shi kaɗai wannan tanin zai zo mashi cewa mun shirya makirci kaza mun ware mun ce kaza da an zauna da mu mun yadda da kaza amma mun koma mun musa kaza anya kuwa wannan ba zai ja mana azaba daga Allah ba to shine sai Allah ya maza kamar suna tattaunawa da shi sai ce me hasbuhum jahannam rabu da su jahannama za ta ishe su bar dai su mutu launaha ita za su shige ta wa bi'sal masir kisa karka yadda da irin waɗannan abubuwan idan aka ce za mu tattauna kan aikin wane ko kan suwa ne ko kan kaza kaza ka ce a kira su kun fahimci wannan da ke ku a yi tare da su gaba ɗaya lokaci ɗaya duk abin da za ka faɗa ka faɗa su masu faɗa amma in ba ka ba ƙarya zai shigo ciki ha'inci da yaudara zai shigo ciki saba alƙawari da ɓata zumunci duk zai shigo ciki kun gane wannan ƙarshe irin wannan yawan ganin ba abin da yake haifarwa sai bata da mutane da raba kansu da ɗaiɗaita su baki ɗaya daga nan ne sai a buɗe ma miyagun aƙidu da tunani da ra'ayoyi ƙofa sai su saɗaɗo su shigo yasa Allah ya hana shi ne cikin wa'azin da Umar ɗan zai yake yi sai shigo da wannan bayanin cewa in ka ga yawan ganewa da wasu ke warewa ba cikin sauran jama'a ba ya ce to sun kama rukunin bata kuma komin daren dadewa batan zai bayyana allah ya sauwaka to shi ne sai yake cewa a aya ta biyu ya ayyuhal ladina amanu ta na idza tanajaytum fala jo bil ismi wal udwan duk in za ku gana in ya zama lalle sai an yi ganin to wannan tattaunawan da ganawan kar ya zama akwai abin da za a yi na laifi ko umarni da laifi ko goyon bayan masu laifi ko wuce gona da iri da kangare ma dokokin Allah da cin mutuncin al'umman annabi kuma ma'asiyatar rasu wata jo bilbirri wata takawa duk wani ganawa da za ku yi to zama biyayyen Allah ne da tsoron Allah wani abin da kake babu kyau ka gyara wane allah madaukin sarki ya azurta ka taimaka ma wane da wane wane wane bai da lafiya je ka gaishe shi ko kuma an yi ma wane rasuwa je ka mai ta'aziyya da irin waɗannan abubuwan su ne kaɗai za ka yi ganawanku ya zama ba laifi ba amma in ya zama wannan ganawan ya zama ya saba ma irin wannan umarni da kyakkyawa ko hana mummuna ko umarni da yin sadaka ko umarni da wani aikin alkhairi to ganawanku ya zama bala'i kuna fahimtar wannan da kyau ku wattakwallah Allah ce jama'an musulmi ku faji tsoron Allah alladhi ilaihi tuhsharun wanda duk bilayin da kuke a duniya dai za a tattara ku a wajen ku da shi ne a wajen shi da ku duk za a tara ku to kaji kuma duk wanda yake jin bari ku hasbuhu jahannam jahannama ne makoman shi shi za ka yi hankali duk wanda zo zai keɓe ka ko ka ce bari ko zo zai keɓe ki ko to za ta keɓe ki ai an yi kaza ai wance kaza ki hankali wallahi wuta take son da kai ki take sake ko ma wane ne ai wane ya ce kaza ya ce bai da haƙƙin nasiha ne a kanka dan me ba za ka je yi mai nasiha ba kun kuna gaba ni dole sai na goye bayan gaban ku Allah madaukin sarki ya kiyaye malai ya ce wa min hada kawalin umar bin abdulaziz rahimahullah a bisa abin da waɗannan awoyi suke karantarwa ne maganar umar ɗan abdulaziz ta gudanu wa radiya anhu kuma yake fassara waɗannan ayoyi da waɗannan kalamai masu tsada idza ra'aita qauman cewa duk sanda kaga wasu 'yan al'umma yantajawna bi amrin duna ammatihim wani al'amari zai taso sai su koma su tsibbace kansu wai su isu isu ne suka yi da junansu masu ra'ayi ɗaya fahim ala Asisi dalala waɗannan su ne za su zama direbobin asa ɓata kun gano wannan da kyau ku da duk wani abin da za a iya kallon shi ai Allah wadare da shi to za ka same su a bisa haka li'annan najwa fil ghalib min ash-shaytan so da irin wannan ganawan a galibin al'amari daga shedan take yasa Allah ya ce innaman najwa min ash-shaytan wannan ganawa a kira mitin close door a kulle a maki a ita ce ce ku ce a makale a gindin bishiya a tebiri a benci a kaza duk wannan min ash-shaytan ne yana haka ne li yahzuna alladhina amanu saboda idan an ga kun ware mumine daga cikin ku sai su rika jin damuwa ko kun ware mu kuke tattaunawa ne walaysa bi zarihim shay'a amma duk wannan ganawa ku Allah yana kwantar da hankalin masu imani da cewa ba fa zai cutar da su da komi ba ba abin da zai masu ko ma ake tattaunawa duk tsarin da ake tsarawa inda sun cika ka'ida na imani ko duk abin da aka yi ba abin da zai masu karshe wanda suka shirya abin shirya zai koma kansu komin daren dadewa wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne mu'mine ya kamata su dogara duk wani abin da suke ji da gani su watsi da shi ba abin da zai tsinana musu haka Allah madaukin sarki yake bayyana mana cewa lahiyatan qulubuhum su waɗannan da suke ganawa suke warewa suke yin abubuwan da shari'a ta hana domin son zuciyarsu da mugayen manufofin da suka sa a rai ba komai ke haifar da wannan ba sai raunin imani raunin zuciya da kuma neman biye ma abin da rai ke kawatuwa a ranshi wa asarrun najwa shine daga kullun suna ɓoye ganawa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mislukum za kuma ana gulman annabi dan me za ku bi shi ba mutum ne irin ku ba abin da zai ku ba za ku iya bane eh kun kowa kun zama bayan shi haka ba ke faɗa musu wai so ake aimo manzan Allah tawaye so suke ai fito na fito da manzon Allah su ake raini ya shiga tsakanin mabiya da manzan Allah ana cewa hal haza ai wannan ba kowa bane illa basharun mislukum afatatuna sihira kawai kun je ana tsara ku yana sihir ce ko antum tubsiruna kuna kallo shine irin wannan zigi mutane ana son wai a daina zuwa majalisin annabi ne kwata-kwata duk inda annabi yake karantarwa a daina zuwa shi sa nake tausaya ma wasu mutane mutum ka zauna baka karatu ba Ba ka san addini ba ka sa kanka a cikin fitina ka zo kana yin abin da inda za a haska ma a fitilan musulunci sai ga kayi kama da wani arni a zamanin annabi aikin da kake yi irin shi yake yi shine kokarin kore mutane daga zuwa inda za su fahimci addinin Allah kuna fahimtar wannan da kyau ko shine abin da yanzu ake ma annabi ba kowa ne shi wai ma bai ma iya ba tsafi da sihiri yake mutane ba ku da hankali ne kuke zuwa wajen shi kullum na hannu a alamu mu ne muka yi da ilimi me ya sani a ilimi mu ne muka bi kowa ilimi bi ma ya sami ona bihi kun gano wanda da kyau is ya sami ona ileka wa izhum najwa Allah madaukin sarki ya ce mun san abin da suke saurare wajen waɗancan mutanen da su kuma abin da wannan suke saurare a wajenka da kuma irin ganawan da suke warewa suna ganawa iz yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'ura azzalimai suna cewa ai waɗannan mutane ba komai suke bi ba sai sihirtaccen mutum kai manzon Allah ne sihirtacce shi sa duk wani zagin da kuke warewa kuke masu da'awa kun yi kwatai an riga ku bin gano wannan da kyau an riga ku shi sa kowa ya kokari ya shiga tetayen shi ya kula abin da zai yi to kar ya zo da abin da ya saba ma abin da Allah ke so in mutum ya zo da abin da ya saba ma abin da Allah yake so to ya kade kuwa Allah ya tsare mu daga bin son zuciya wa qala ta'ala Allah madaukin sarki cewa izhum najwa a lokacin da suke kebewa su ware su yi abin da suke so na banna to mene kasi wannan ja'alahum humun najwa kaga a cikin nan ma sai Allah madaukin sarki ya kira da su ne ganawa ka lura da kyau duk waɗanda suke kan irin wannan turba za ga addinin su kullun a mitin yake a ganawa yake za a tattauna ana son a ce kaza ku ba ku da aikin yi sai wannan hmm? ba ku da aikin yi ba ku da sana'an da za ku je ku yi sai dai yau an je an zauna an tattauna wani yayi kaza wanda ta yi kaza ya kamata a shirya kaza in muka yi kaza ba za mu yi nasara duk wannan ba addini bane nasara kawai ka bi Allah ka bi annabi wallahi da kofofin nasara suna ta buɗe maka laila har Allah ya tsare mana imanin mu to shine sai mala yake cewa ma annan najwa fi'luhum tare da cewa wannan ganawan aikinsu ne amma saboda sun ƙware sun saba da yi kawai sai suka zama shi falau kanu yuridun alkhaira da ya ce da waɗannan masu son keɓewa da ganawa ba da sauran al'umman annabi ba da alkhairi suke nufi da manufansu alkhairi ne la'azharu zalika li'ammatal muslimina da sun bayyana abin da suke ganawan ga sauran ɗaukacin musulmi ولم يجعل amra na بينهم da ba su الامر al'amarin ya zama تسكانن tsakaninsu ba mun wannan da kyau ku Ah. al'amari ne ta so mana amrun jami mu duka ya kuka ware ya za mu zo nan sai mun gama tattauna mun yadda da ba daya sai ku koma ku ware ku tattauna ku saba da abin da ake akai inda alheri kuke nufi ba sharri ba sai ku zo da matsalan cikin al'umma sai a tattauna a fitar da matsaya ɗaya kuma yanzu ka tattauna da al'umma kar ka zo da gamsasshen ra'ayi wanda wannan kaɗai kake son abi in ba abu wannan ba to ba za a zauna lafiya ba to dama ba ka zo gane ba ne ka zo jawabi ne kuna fahimtar wannan da kyau ku duk waɗannan yan bidiyoyin abin da suke kenan da ahlus sunna waɗanda suke awon sunna Allah shi kyauta malai ce wallahu a'lam وقد ضبط الدكتور المصطفى البغا قول عمر بن الخطاب ينتجون babban malami a doktor mustapha baga ya wasalce wannan magana na umar dan abdulaziz da ya ce yanta jauna bibban miliya yawon din a yi mata don mace yun ta jauna kun gano wannan da kyau ku attahatiya ya mai ɗigo biyu a ƙasa wa iskanun non Nun guda ɗin a ɗaure shi a ce yun ta jauna wa kasarar ta ta ɗin a yi mata wasu likasa a ce yun ti jauna kun gano wannan da kyau ku wa kasirar ha bi an na na ya na bi ra'ayin duna mashwara su ne wanda za a zo a tattauna sai an gama tattauna da su kaf ashe wani ra'ayi ne kenan sabanin wanda aka tattauna jama'a kuna fahimtar waɗannan bayanan don kuka auna yadda kuka rayu a da da yadda kuke rayuwa za ga akwai mutane da wannan ba shine ɗabi'ansu ba kuma dole ko kun ƙi ko kun so sun yi rakon ɓata cikinku ana fahimtar wannan za ku kuna tattaunawa a shekallan banza suke muku shine ya juna biyar ra'ayin za su fita a bisa wani ra'ayi duna mashwara saɓanin wanda aka tattauna wala muwafaqa baƙil qaum kullum su ba sa son su bi ra'ayin da sauran mutane suke a kai su yadda ka san daga aljanna suke sauran jama'a daga wuta su ne masu ra'ayi su ne ashabar ra'ayi salim kun gani tabbataccen ra'ayi mai kyau to in ba daga bakinsu aka ji ba to ba ra'ayi ba ne za su fita da nasu tunani da nasu ra'ayi saɓanin wanda aka yi muwafaka aka ce za a tafi tare wa bi annahum alladhina yad'una asasa dalala mala ce to kaga irin waɗannan mutanen duk inda suke sune waɗanda suke kafa harsashin bata wa qawaidul linhirab da kuma ka'idojin bauɗe ma al'umma da karkace ma shari'a da dargaza abinda annabi ya riga ya gina sai sun zo da abin da sai ya watsa gayyan musulunci da musulmi ya haifar ma al'umman musulmi da musulunci rauni ya haifar ma al'umma kuji mai karfin gaske wanda makiya za su rika saɗaɗo masu domin saragargaza su amma su a tunaninsu in sun yi wannan shine ci gabansu shine su ba abin da ya haifar masu da wancan sai wancan munafinci na farko da suka gina a kan shi tuntuni wanda shari'a ta hana da suna da ilimin addini wadatacce da duk waɗannan abubuwan da ba su yi shi ba kuma suna nan suna tafiya ko isu isu kuran za ta ci kura sau da ɗabi'a ne da aka gina a kanta to yi kuma wannan ɗabi'an za a yi ta yin ta ne laila na har babu ran da za a ce ɗabi'a ambata Allah ya tsare mana imaninmu mala ya ce ala ma'ana alintaj wa huwa ba'i mala ce wannan fahimtar nashi fahimta ne wanda ba ta daidai da fahimtar da aka kafa hujjoji da wancan ayan ba yubayyin zalika riwayat ibn al-mubarak li al-bab an auzai to amma in ruwayan ibn mubarak ne daga auza'i ya fassara da haka to yayi haisu qala fihi a inda yake cewa idza ra'aita al-qauma yatanajawna in ka ga mutane suna ganawa to amma kuma tashi ganawan sai wasu sai su tafi da wani ra'ayi saɓanin wanda aka fitar za su gina bata kuwa kun gano wannan da kyau ku nan za ku zo ku zauna ku yi mitin tsaf sai kun gama tsaf sai kun gama mitin din nan sai su sauka su kuma sai su je da nasu ra'ayin da nasu mutanen su tsara wani abu sabanin abin da kuka gina to waɗannan su za su assasa batan da wallahi sai dai Allah ya kwaci jama'a ana fahimtar wannan da kyau ku ba wanda zai yi kwatan al'umma wallahi sai dai Allah kuma idan mutane ba su tsaye ba sai sun gina masu ta muguwar aƙidan da ƙarshe sai sun zubar da jinin mutane Allah ya sauwaka ƙauluhu maganar da umar ɗan abdulaziz ya ce ala ta'asisu balala wannan su ne za su asasa asalin bata arada Fajitannibuhum, abin da ake nufi in ka gansu to ka nisance su in ka san mutane suna da irin wannan ko Allah ka nisance su wahzarhum kuma kai taka tsantsan da su an ka fi bid'atihim domin kada su dulmiya ka cikin bid'an su fa inna ahlal ahwa domin masoya soye zuciyarsu zuciyansu ya ta'allafuna bi ajnasihim suna zuwa suna haduwa da irinsu ne kun gano wannan ka lura da kyau za ka ga a yanki akwai wani da ya shahara da wani ɓanna ko da wata muguwar aƙida ko da tunani ko ana zargin shi sai ga irin waɗannan mutanen sun ja shi jika wannan jan shi jika da suka yi ko yanda yake haka suke sai dai su sun zo da wata kama ta yaudara kun gano wannan da ke ku wa iza ra'aytahum tu'jibuka samuhum jikin ne kadai amma zuciyan iri ɗaya ne domin al'arwahu junudun mujannada yadda yake haka suke ana fahimtar wannan wai ta'arafuna bi arwahihim suna gane junansu ne ta hanyar rayukansu ba ta hanyar jiki ko maganan baki ba akwai wanda yake da wauta da gautsi na magana wanda kuma za ga magana ne yake kawo ta kaman gaske amma zuciyar ta riga ta ribe wannan ma zuciyar shi ta ribe wancan ma ta ribe to sai ga sun iya haduwa sun yi kuri suna tafiya a tare to kai hankali da waɗannan mutanen kama sahha min hadis aisha radiyallahu anha kamar inda ya tabbata hadisin aisha Allah ya ƙara mata yarda wa abi huraira inda al-bukhari wa muslim hadisin da al-imam al-bukhari da muslim suka ruwaito daga sahabi abu huraira da aisha marfu'an annabi ya ce al-arwahu junudun mujannada rayuka kamar wasu rundunoni ne waɗanda aka kakkafa su fama ta arafa min ha talafa idan ɗabi'a da yanayi iri ɗaya ne ko sai ga kawai sun haɗe yanzu kalli daga unguwanni muka ta wannan mabambanta amma da yake rayuka mu manufofin ɗaya ne ba ga shi mun samu ta'alifi ba mun haɗe ka ce uwa ɗaya uba ɗaya sau da yanayin mu iri ɗaya ne idan aka samu irin waɗancan magulmatan su kuma haka su kuma za je su haɗe koda da ko wannan fasiki ne wannan barawo ne wannan shashasha ne haka za su yi kokarin su hade safa a tare saboda zuciya ne ta riɓe wanda ce to za a samu mai rubabbiyan zuciya kuma yana karanta alkur'ani sosai mana annabi ne ya faɗa ya misalin munafiki da ke katin alkur'ani kamar mai kamar dumani ba ƙanshi sai daci ba abin da zai fita daga bakin qur'anin ko ilimin ko kaza sai abu mara daɗi duk wanda zai zai ce tir da ba haka ba Allah wadare kamar sulul hanzala la riha laha wala ta'am ba ɗanɗano ba daɗi mun ga wannan da ke ku amma ga qur'ani rau ga kaza rau amma ba daɗi to misalin munafiki da yake da addini kenan sai ce misalin mumini mai qur'ani sai ce kamar sulul antaruj kamar me kamar tanjirin ne ga ƙanshi ga zaƙi duk abin da za a ji ya fito za a ji maganganu ne na mutunci za a ji ilimi ne na shari'a da ke shiryar da al'umma zuwa ga abin da ya kamata to shi ne irin waɗannan munafukan za ga kullum suna ƙoƙarin haɗa kai da 'yan uwansu ko da ko 'yan uwan nasu jahilai ne fituk ko da ko 'yan uwan nasu 'yan ta'adda ne ko da me suke ciki za ga cin da ran al'arwahu junudun mujannada to za su nemi ire su ina su ina su za su makale su tafi a tare wa mata na kara min talafa in ko abin ya saba ko to za ga suna ta samun saɓani ba za su haɗu ba saɓanin yau daban na gobe daban na jibi daban ba za su taɓa haɗuwa ba sau da zuciyan ba iri ɗaya ba ne bayan da za yi hanzala dima a ce ta haɗu da me da tanjirin ba zai yiwu ba dole za ka kowanne ya kama wajen shi kuma duk yadda aka ce a daidaita daidaituwan ba zai yiwu ba sai da ce kai munafiki ka daina kuma sai ya riƙe hannu sai an yi da gaske in ba haka ba in ya shigo zai ta'asisa dalala ne bata zai ana fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imanin mu. ba ce warawa bunu batta في الإبانة عن محمد بن عبيد الغلابي قوله وكان يقال يتكلم أهل الأهواء كل شيء ذاك قا إن son zuciya duk abin da aka suna ta cewa kai ko menene mun gano wannan da kyau ko ya takatam ɓoyewa ya takatam ba ya takallam nasu na iya ɓoyuwa za su yi su mitin su ɓoye ba wanda zai ci in son zuciya kul illar ta'alu sai haɗuwa inda za gane in bida ko za ga mutum ya ce addini yake amma an jima sai ga ya close door meeting da cikakken fasiki mun gano wannan har ma ka je na cewa ba a gane shi bane ai ba fahimce shi bane su ne suka fahimce saboda zuciyar ta yi ɗaya ina su ina su za su je za su ja ko da ko da suna adawa da juna sanda zuciyar take da haske nasu to cin da ta cika da duhu ko za su nemo yan uwansu duk inda yan uwan ko suke to ko da sun ɓoye maka da wani bargo da baka gano su ba ko to wajen haɗuwa da dangi dangi ba fa na jini uwa ɗaya ba ɗaya ba dangi na ɓanna za ka gano su a haka duk ina su ina za je su shi sa komin yawansu komin gayyansu komin barazanansu ko me suke kasu dame ka inda ma an gaya maka yadda suke duk inda nasu yake ko ina yake zai zilalo jiki zai zo ya haɗu da su mun gano wannan ku sai sa mutum in bai karatu wadatacce ba ku zai wahala ba arabiya ne ke ba mutum dama ya shiga karatun musulunci ba shi sa ko a jami'a sai a ce wannan tsangaya ne na larabci wanda ko ba yahudan isra'ila zai iya shiga tunda yare za a koya mashi kamar yadda ke zuwa ka shiga tsangayen koyon turanci da musulmi da arna ba sun yi tarayya a nan ba haka koyon larabci amma dirasatul islamiyya shi ma yana da tsangaya nashi daban shi yasa malam ibn al-usaimin yake cewa ba a cewa malaman larabci malamai na addini sam kuma baka taba ji ana lissafo malaman addini ana cewa sai ba wai ba ko ka taba ji sam sau da larabci ya kowa na iya yi manya-manyan malaman larabcin zamanin da ba su an tara ba ne ba su imrol kaisu ba ne suna da alaka da musulunci ne har ma in suke abiye burge ba ana zuwa ana rataye ma jawabinsa a jikin ka'aba ana karanta na shekara kaje su go okas duk irin waɗannan abubuwan mutum zai je karanta arabiya don kawai ya iya haɗa baki sai sai zai shiga cikin harkar addini yana yana harba tumati daga ran da aka zo da gaskiya na addini kuma gaba ɗaya sai ya ɗimauci ko dama bai yi ba ne ko bai sani ba ko bai yadda bai sani ba Allah allazi la dari, wala dari, annahu la dari, fa za zaka shaytan fashtanibuhu bai sani ba ko bai yadda bai sani ba kuma shi jahili ya san malami ne jahili bai san malami ba ƙaryar da aka yi mai kawai shi yake karba yaje sai ƙarshen rayuwar shi sai gane cewa an bullo mai ta inda bai sa tsammani ba me ya sa aka bullo maka saboda zuciyanku iri ɗaya ne to jama'a ɓatattu ko ko sun ɓoye maka ɓata sun mata ƙiya wajen mitin da haɗuwa da ganawa da tafiya tare da goyon bayan ra'ayin juna ta haka za ka gane su wasu ba da kuma abota za ga ba za su yi abota da kowa ba sai 'yan gida in na ce 'yan gida ba 'yan gida ɗaya uwa ɗaya oba ɗaya ba wanda ƙida da ra'ayi da mugun nufi ya zama ɗaya suna babban hudunsu duk wani nagargarin bawa za su katse da shi za ga ko ta kalma ko ta aiki suna ta ƙoƙarin janyo ina su ina su a zo a ta yi jama'ar kuna fahimtar wannan jonna rubutun shekara ɗari nawa da yin shi eh da a ce mutane su yi karatun addini za a gano wallon tsirin haka ana fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imanin mala ce warawa anil auza'i qawluhu man satara alaina bida'atahu duk wanda ya kokarin boye mana muguwar aqidan shi da bid'an shi lam takhaf alaina alafatahu harin shi da yan bid'a yan uwan shi dangi to wannan ba zai boye mana ba mun gano wannan da kyau ku sai ga mutane da su ake kururuwa da ihu fasikancin suwa ne amma kuma dare ɗaya sai ga kuma sun koma tare zuciyan iri ɗaya ne ko da gangan jikin ya kokarin nuna ba a tare ko fatan baki ko ƙarya ne Zuciyan na tare ko da su ba su je ba shi zai zo kuma za a tafi a tare kuma za a yi mutum a tare ana fahimtar wannan bar ku ji idan kuna tafi sai ɗaya daga cikinku sai ya koma ya zan fasiki ku ko ya ware ko bai ware ba ku sai kun ware kun bar shi saboda zuciyanku na jin ɗoyin shi ran na jin warin shi ku karanta littafin ighasul lahfan ibn al-qayyim waɗannan bayanan duka zuciyan ba za ta iya haƙura a zauna ba a tare ba zai yiwu ba za ga kullum kokari kake waye salihi mumini dan uwanka shi zaka iya zama wane ne addini da mutunci da da'a na ku zama iri daya da shi zaka iya harhudda shi a dan bid'a ko ya boye bid'a ko za a gano shi wajen haduwa da sauran yan uwan shi yan bid'a da mitin da ganawa Allah ya sauwaka malai cewa an mu'az bin jabalin ƙaunuhu li yahya ibn sa'idin mawatsan jabal yace ce yahya dan sa'id idza katama rajulu anna ra'ayahu duk sanda mutum kullum yake ƙoƙarin ɓoye mana ra'ayin ran shi sai ce lam za ka sidnihi wala sadiqihi wala fi jalisihi wannan ba zai ɓoye mana dangane da ɗan shi ba za ga 'ya'yan shi ina yake tura su ku rike wannan ku rike wannan akwai magana da zan zo zan yi ta ba da daɗewa ba da babban baki kun gano wannan da kyau ku duk wanda kuke tare ku zuciyan ba da tare da ku yake ba to ku sa ido ina ya'yan shi suke sannan wala sadiquhu sannan suwaye abokan shi shi yasa shafi yace idza sadaka sadiquka aduwaka idan amininka ya koma yana abota da maƙiyanka faƙarishtara fi adawatika da shi da su duk ɗaya ne adawa yake ko da zai ganka ya faran faran da baki ƙarya yake yi kun gano wannan da kyau ko a wayi gari a ce kana da amini wani ya ce zai ci mutuncin wannan aminin naka waya ma ka ce wai ba matsala ƙarya ne ƙarya ne wannan har abada ba zai yiwu ba sai in dama aminantakan an gina ta da nafaka ne amma in ka kaga amininka ya je ya haɗu <clears throat> da maƙiyanka da ke cin mutuncinka ko to Allah dama can tun asali yaudaranka yake yi to Allah ya tashi tona mai asiri ne ta hanyar sabbin abokai da ya yi sabban amine abokan shawara da ya yi sai Allah ya fallasa shi ko zai gode ma Allah wannan ba zai ɓoye gare ka ba yasa kowa ya shiga tetayen shi shari'a ko wani abu ne wanda yake tsaye waje ɗaya sai dai ka zo ka same shi ba zai bi ka ba fa in ba ka tafi ko ka dawo kwallah sai ka dawo ko mun daren dadewa ko da wannan gaskiyan an faɗa ba ka ɗauka ba ko kana nan idan ka zai kai gare ta ko hankalinka da shekarunka da iliminka zai kai cin da yanzu ilimin ya gagare ka irin yadda abubakar gumi ya rasu shekara kusan 20 yanzu yana nan yana koyar da 'yan najeriya karatu ya gaya masu ga matsayin siyasa da yake ƙidahumai ne sun kasa ganewa yanzu an fahimta ko ba gane ba wasu abin da suka ɗauka wai siyasa na 'yan iska ya ce ku riƙe jagoranci a hannunku ya ku je ku naci a masallaci kaɗai idan wasunku suka riƙe shugabancin ku a zauna a masallacin magani ya bayyana ko bai bayyana ba haka Allah yake wa bayan Allah ya yake suna rayu ko ba sa rayu daga cikin bayan Allah lau aka sama alallahi la'abarro Allah maɗaukin sarki shiryar da wala fi jalisi haka abokan zaman hiran shi za ga bai son zama da ku za ga yana son zama da wasu ku ne to haka za gane au to su su waɗannan wasu irin bidaya suke iri kaza ne to irin tashi ce shi ma kakku taɓar raba ɗaya biyu wannan asari da makaranta malai cewa isnadul asar sahih isnadin wannan asari ingantacce ne muhammad bin kasir shekul musannif sadokun kasir al-khata siyama fi hadisi an al-auza'i falahu anhu ma yunkar lakin tabahu an al-auza'i imam al-a'imma ibn al-mubarak an ne ma samu matsala ne amma asarin ya samu mutaba'a daga imam al-a'imma ibn mubarak akhrajahu min tariqihi abdullahi ibn al-imam ahmad fi zawaidihi ala zuhudi abihi ka san ahmad dan hanbal ya rubuta littafin zuhudu to dan shi taso sima zuhudin zawaid ina fatan mun gane alamba hadisi na 1681 yace haddathana dawud ibn umar haddathana ibn mubarak bihi an tariq min tariqi ibn mubarak rawahu lalaka'i fi shari usul al-i'tiqad kuma rawa an annabi fi hass ala ittiba'il jama'a sai kawo hadisin da ke bayani akan bin jama'a a haɗu gaba ɗaya ba a ware ba duk wanda kaga ya ware batacce ne ko waye duk uzurin da ya kawo bai kai annabi sanin uzuri ba mun gano wannan ko ba komai ya haifar da warewa ba gani ne warewa ne da mitin mitin kun gano wannan zo ka ji zo ka ji ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza da haka shikenan duk wani abin da bai zama bin jama'a ba ba gaskiya bane ƙarya ne kuma abin da zai biyo baya to zai fa haska maka abin da yake ma na hakika tukuna kuna fahimtar wannan ya kawo hadisi a lamba na 251 wabna abdulbarri fil jami haka ibn abdulbarri ya tada wannan asari a jami'u bayan ilmi wa fadlihi babu ma yukrahu munazara wal jidal a ƙarƙashin babin da ke bayani akan wai yawaita zaman tattaunawa ana munazara da jidali rigima musu muƙabal yace duk babu alheri cikin wani shari'a ma ba da su ka faɗa in faɗa ka faɗa yi faɗa kai kun gano wannan da kyau ku tun da baka da aikin yi ta yi kai da ka gane shi daidaita ne sai kai me sai kai shuru ina fata mun gano wannan da kyau su ma hankaltan bayi suna nan suna ne suna nazari ai Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu to jama'a kun ji sakon wannan asarin ko to kowa ya shiga taitayin shi kowa kuma ya bude idan shi kyar ya kalla a kallai in ba haka ba za a waye gari kana da awon imani kana da awon sunna ka kuma kana da awon wani abun da ko ba imanin ba ba sunnan ba kaga wannan batan bakatanta na asali kenan ana fahimtar wannan da kyau ko kuma za mu zo za mu magana akan wancan maganan duk wanda ya ɓoye mana bid'an shi lam ya za zaka sibnihi wala sadiqihi wala fi jalisihi shi zan ce za mu magana da babban baki a wajen Allah shiryar da mu a ce na ibrahim bin ishaqa an ibn al-mubarak an al-auza'i qala qala iblis li awliyaihi aga ce iblis ya ce ma jama'an shi masoya 'yan hannun daman shi min ayi shay'in ta'atuna bani adam ta wata hanya kuke ɓullo ma 'yan adam kuke iya samun dama da zarafi na batar da su ƙalu min kulli shay'in sai su almajiran iblis suka ce muna bullo musu ta ko ta ko ina ne ta nan ta can ta nan ta can duk hanyar da suka san za su iya bullo ma ɗan adam su ragargaza shi to suna bullo mai ta nan ƙala sai iblis ya ce hal ta min kabbalin listi gifar. kuna bullo musu ta fuskan istighfari ko hana su istighfari sun yi laifi sun yi ba daidai ba su iya tuba su bar abin da suke yi kalu su suka ce hat nan ba zai yiwu ba za ka she'un ƙurina bit tauhidi ai istighfari an hada shi da tauhidi kuji duk inda ɓatattu suke ko in dai yana da tauhidi ɗari bisa ɗari allah allah suke a rabu sau da wannan tauhidin yana azabtar da ruhinsu ana fahimtar wannan yana azabtar da ruhinsu ba za su yadda ba ƙala to da ya ga cewa ta hanyar ya fara da tauhidi ba za a yi nasara ba sai iblis ya ce mai la'abbasna fihim shay'an ya ce zan yada wani abu cikinsu la yastaghfiruna Allah min wanda ba za su ne Allah gafara game da shi ba la abusanna zan yada musu abinda in ya faru a cikin su ba za su tuba ba ko ba za su bari ba qala sai ce fa fihim al-ahwa sai zira masa son zuciya kun gano wannan son zuciya ya kawo mutum ko ba zai tuba ba so da shi ma ilaha ne abin bauta ne irin lata da uzza har sai ya mutu akan shi in ya zo da wannan yau ko ya ga bai nasara ba zai zo da wancan gobe zai zo da wannan jibi haka gata haka haka zai ta yi kaban shi ba ta tsaya akan abin da yake na kwarai ba ya dinga tsalle tsalle kenan Allah shi tsawaka a isnadin wannan asari na 320 malice akhbarana ibrahim ibn ishaq ishaq din nan albanani ne abu ishaq at-talikani al ahadu sikat ɗaya daga cikin manya-manyan amintattu ne wasaqahu ghayr wahid ba ɗaya ba biyu ba mutane sun amince da shi wa qala abu hatim amma abu hatim ne razi yace sadukun mutumin kirki ne wa qala al-musannif al-imam ad-darimi rawa an ibn al-mubarak ahadith ya roito hadisai waɗanda suke garibai ta ruwayin ibn mubarak wa ala hadha fa yajtanibu min hadisihi ma kana min riwaya min riwayati al mubarak fa inna lahu anhu gharaib ba da ce da wannan ne ake dan ja baya din an ga ruwaya da yazo daga ibn mubarak so da yana ruwaito abin da suke garibai ne fa amma qawl al hafiz ibn hajar fi taqrib bala ya ce bayanin da ibn hajar ya fada cikin attakare sadokun yughrabu ya ce mutumin kirki ne wanda yake zuwa da ababe waɗanda suke garibai fafihi nazar bala ya ce wannan magana ba daidai ba ne fa innal musannif lam yutlaq zalika da malam bai fito ya faɗi wannan ƙararraba bal khassahu bima kana min riwayati an ibn al-mubarak sai dai in ruwayan daga ibn mubarak ne ba wai a buɗa ba la ya ce wal aula an yuqal abin da ya kamata a ce sikatun aw saduqun ta min hadisihi ma kana min riwayati an ibn mubarak ce amma ana taka tsantsan in ruwayan daga ibn mubarak ne falahu anhu gara'in yana zuwa da abubuwan da ba daidai ba haka ya kamata a ce amma ba a hukunta shi ɗungurungun ɗin shi duka ba kaga salafiya kenan ko Allah madaukin sarki ya samu dace qauluhu a cikin asarin yace qala iblis iblis yace Allahu ra'a zalika fi ba'd al-kutub ba ce wannan magana mai yiwa ya karanto daga cikin wasu littattafai ne na isra'iliyat au akhadahu an shiyukhihi ko kuma malaman shi suka gaya mai anna mithla hadha la yuqalu bil ra'ayi irin waɗannan maganganun ba faɗin su da ra'ayi bal kada warada fihi shay'un marfu sai dai a wani lokaci ya kawo ya danganta abun zuwa ga annabi lakin bi isnadin lam yasih sai dai ya zo da isnadin da bai inganta ba kama sayati kamar yadda wajen takhriji malam zai zo zai mana bayanin haka dalla dalla da iznin Allah qawluhu hayhat a cikin asalin ya ce haihata sanda ya tambaye suka ce ina wani abin ai zai yiwu ba hiya kalimatun tusta'malu li tab'id shay ita wannan kalma ne da ake amfani da ita domin a nisanta faruwan abu ba zai yiwu ba kamar yadda Allah ce haihata haihata lima tu'adu ina fatan mun gane wannan ya'ani bu'dul amr wal wa'd alladhi tu'adu ina al'amarin ba zai yiwu ba alƙawarin da aka yi maku na nan daren daƙam wa fi mala ce ta wannan kalma tana da yanayin wasalce ta a yaren larabci yuqalu ana iya cewa haihata ana iya cewa haihati kun gano wannan da kyau ku bi fatihir ta ko dai ta a mata fataha wa bi kasriha ko a mata kasra wa haihatan a ja mata alifin maddin da wasu biyu mun gano wannan da kyau ko ko wa haihan a cire ta din sai a ɗora wasu guda biyu akan wannan ha babba din ko a ce haihatan ko wa haihan qalahur ragib al-imam ragib shi yazo da waɗannan bayanai wal ma'ana anna hadha al-amru ba'idun manal wannan al'amari ba zai yi ya samu ba li'annahu makarunun bit tauhidi saboda suna hada istighfarin da kalman tauhidi wa kama anna ishgaluhum an kalimatat tauhid ba'idil manal fa kadhalika al-istighfar haka kalman tauhidi da bawa yake yawan furtawa shidanin aljanu ba su da dama da zarafin kawo da shi a kanta to haka ma istighfari in ta zama tabbatacciya ce irin ta annabi li'annahuma kalimatani mutalazimatani saboda kalmomi ne guda biyu lazimtattu ga juna la yastagni al-abdu sadiqu an al bihi ma fi kulli lahaza in dai bawa na kwarai ne bai taɓa natsuwa a lahazan zamanin shi na zamantakewan shi ba tare da kaji ya faɗe su ko ce la haula wala quwwata illa billah ko hasbunallahu wa ni'mal wakil ko astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa al-hayyul qayyum wa atubu ko subhanallahi walhamdulillah kalmomi da irin waɗannan abubuwan in dai bawa salihi ne ko zai wahala baka je na yawan raddada su ba yana maimaita su lokaci bayan lokaci amma ga ga bakinka ya kafe daga wannan abubuwan kafko, ka tuhumi kanka eh ka tuhumi kanka kowa ya san haka ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah marwakin sarki ya tsare mana imaninmu mala yake cewa ومما ورد في هذا من الأحاديث ما Bukhari, min من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعا abin da ke ƙara tabbatar da wannan hadisin da al bukhari ya ruwaito ta hanyar ruwayan sahabi shaddad dan aus Allah madaukin sarki ya ƙara masa yadda ya yace sayyidul istighfar jagoran istighfari kaf shine Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alay abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant haka wannan duk wanda ya karanta da safi kafin yamma ya mutu ya mutuwan shahada duk wanda ya karanta wannan da yamma kafin safe ya mutu ya mutuwan shahada in ji annabi amma tsakani da Allah yau sharmanka da karanta shirin hmm, hmm. ba zai bullo maka kan wannan ba amma zai zo shagaltar da ke san da za ka yi ba za ka yi ba yanzu da za ce duk wanda ya san jiya da daddar ko da magariba ko kafin almuru wanda ya karanta wannan ya daga hannu rabin mu nan ba su karanta ba rabi ba su karanta ba ba su yi ba to kuma inda ka mutu kafin safan nan fa kuma yanzu wannan wani abu ne mai yawa shaidan ba zai baka kai ba me ma'ananta Allahumma anta rabbi ya Allah kai ne ubangiji na la ilaha illa ant kaji kalmar tauhidi ko Allahumma anta rabbi ma kalmar tauhidi Allahumma ba ba wani abun a bisa cancanta sai kai halakta ni kaji rububiyya kai ka halicce ni wa ana abduka ni bawanka ne wannan ko menene rububiyya ko uluhiyya uluhiyya wa ana ala ahadika wa wa'adika kaga rububiyya ni Allah ina karkashin alkawarinka ne da kai gwargwadon abin da ka hukunta min a'udhu bika min sharri ma sana'tu duk tabargazan da ne Allah ka tsare ni da shi abu ulaka bi ni'matika alai Allah ina tabbatar da ni'iman da kai man wa abu'u bi dhanbi Allah na tabbatar da ni mai laifi ne faghfir li ka gafarta mu fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant domin ba mai gafaran zunubai sai kai Allah na san haka shaɗan kuma ya ga zaka shiga aljanna to ba zai baka kai ba sai baka kai ta tsiya kana ganawa kana gulma wa minha ma rawahu al-hakim wa sahahu an shatt ash-shaykhayn wa qarrahu adh-dhahabi min hadith ibn mas'ud marfu'an man qala astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh salasan duk ya karanta wannan so uku gufirat zunubahu duk zunuban shi za a gafarta mai wa in kana farran min zahafi ko da ku ya tsere daga fagen fama ne astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh kafa uku kana kai hudu ta watsi nawa ka saka uku saboda mutanenmu da karambani yadda kasan shedanu shedan ne ga abin da aka ce mai yayi ki barka da yayi uku aka ce wani zai ce to ai zai iya cikin carbi to wa sa ka kijin carbin bid'a bakar da littafin as-subha tarihuha wa hukumuha na bakar abdullahi abu zaid ba ka tsinke kafiri ina fatan mun gano wannan da kyau na je kano mun bono je sai wani ya ce wai ga carbi mai dubu dubu na ce me ake da shi ce maka sabon da ake da shi wani ce eh. ce ta ga mai dari na ce shi ma ban san me ake da shi ba ka salati ni ce ni ko ke salati to da mai kake ni ce da hannuna waɗancan masu carbin nan kokari suke kare tattalin arzikin mutane wannan kudin carbin ka je kai ma matanka ce fani ga ga ga carbin ka hannunka ko gwa banza Allah ya maka yatsun ai da su ake tasbihi ko ku gane ba rabu da su kawai suna cinye kudin mutane don su da su fasto yan uwa ne Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu to jama'a lokaci ya kure nan za mu saurara in mun zo katu na gaba sai mu tashi qauluhu la yastaghfiruna min abinda komai ya faru ba su gafaran Allah game da shi ba shine son zuciya duk wanda ya kama son zuciya ko karbi da shi ba zai tuba ba in ko ya tuba ya bari guda ma ba son zuciya yake ba an samu kuskure ne Allah ya tsare mana imanin mu dan za mu saurara subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum